وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاد أن سبحانه وتعالى ليساك حد أمعنا سفيات الهدي ومشاشدة دوت الشعبان بالنبى المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبور إذن الهدوم جتلاتين اليوم menene sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha daya a lissafin milaniya kuma ci gaba da karatunmu na arwafiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sa mana albarka a cikin abin da muke karantawa ya ƙara fahimtar da mu kuma hada mu da mai wannan sira da muke karantawa sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi a wani faifai daban da malamin ya sa suna asiru wafdi ƙorashin ila abi ƙwalibin makon da ya gabata don karanta abin da ya ambata mana dangane da alkawarin yanke takunkumin da ƙurasha suka sama banu hashin da banu mutsalib da irin wahalhalun da suka sha saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda abin ya kai ga ƙarshensa aka warware shi aka tumɓuke shi aka koma kuma suka koma da 'yancinsu nunan abin da ya ambata shine tawaga ta ƙarshe kwata-kwata a tarihi da ta zo ga abu talib mun sani dai abu talib baffan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ba shi kariya gwargwadon abin da zai iya da tsarewa daga sharrin wato mushrikai a wancan lokaci kuma sun yi ta kawo hari ko hari na cutarwa ko kuma hari na jan hankali amma ba su samu nasara ba to ƙarshen abin da suka yi dai shine wanda za mu ji yanzu wato tawaga dai da aka nada aka ce ta zo ta samu abu talib wanda daga ita kuma ba a sake yin wata tawaga ba to ita ce wannan da za mu karanta yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ash-shi'b manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita daga wannan shi'ib da suka zauna aka dora musu takunkumi a ciki mun yi magana akan me ake nufi da shi'ib ko menene shi'ib na sai waja'ala ya'malu ala shakilati sai ci gaba da harkokinsa yadda ya saba wa quraishun su ma quraishawa wa in kanu qad taraku qatiata duk da dai sun kasance sun yi watsi da wancan takunkumi da yanke alaƙa da suka yi lakin na sai dai kuma lamya zalu ba su gushe ba amili na alasha kilatihim suna nan dai akan halinsu ba su canza ba minas bakwai na daga sa tsanani alal musulmin wasaddi an sabilillah da kuma kange mutane daga bin hanyar allah subhanahu wa ta'ala wa amma abu talib sai da shi abu talib fa huwa lam yazal yahuq ibn akhihi bai gushe ba yana kewaye dan uwansa yana zagaye shi yana kiyaye shi yana hana a taba shi wato dan dan uwansa lakinnahu kana qad jawaza as min sinnihi sai dai kuma shi ya wuce shekara 80 mun san ku duk mutumin da ya wuce shekara 80 to duk irin abin da yake yi to zai fara rauni yau tun da ya raunana shekaru sun girma to lamarin zai canza wa kanatil alamu wal hawadithu ad-dakhmatu al-mutawaliyatu منذ سنوات لا سيما حصار wahanat wa وهنت وضعفت مفاصله كما تايشي kad auhanat وأضعفت مفاصله نعم yace sai dai kuma cewa wato zafin ciwo da damuwa iri-iri da hawadis abubuwa da manya-manyan abubuwan da suka auku su ne hawadis hatsarurruka da damuwa iri-iri almutawaliya wanda ba su yanke ba wannan mai biyo bayan wannan mun sanawatin wanda suke aukuwa tun shekaru da yawa musamman ma dai wato hisara shi'ib wannan takunkumi da aka sa musu suka shiga wannan shi'ib kad wahanat wa du'ufat ko auhanat wa abu'afat mafasila wato sun launana gaɓoɓinsa baki ɗaya wa kasarat sulbahu kuma suka karya masa gadon bayansa wannan ma'ana ce ake nufi ba ana nufin ya zama cewa ganin bayan ya karye ba ma'ana dai abin da yake ji da shi na tsayuwa da rayuwa da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dagewar da yake yi a baya to ya raunana saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa yau wannan ta taso wannan fitina gobe kuma wannan fitina ta taso falam yamdi ala khurujihi min ash-shi'b illa ashhurin ma'duda ma'dudatin wato bai guce bai kasance wato ba abin da ya shuɗe na fitar su daga wannan shi'ib sai yan watanni kaɗan wa idha huwa yulahiquhu al-marad sai ga cuta da damuwa da rashin lafiya sun riske shi wai bihi kuma wato cutar nan ya zama cewa ta nace masa ta dame shi ta kasa barinsa wa hina idin khafa al-mushrikuna to a wannan lokaci sai mushrikai suka tsorata suka tsoraci su a sum'atihim fil arab suka tsoraci mummunan wato ko zubar da mutuncinsu a tsakanin larabawa me suke nufi a nan cewa in a tauba da wafatihi bi munkarin alabni akhihi suke ganin cewa idan suka bari sai bayan wannan dattijan ya mutu sannan su zo su sami manzan Allah sallallahu alaihi su cutar da shi ko su yi masa wani abu na damuwa to suna ganin mutuncinsu zai zube a idan larabawa mun fahimci dalilin hmm. za su ga cewa larabawa suke a su ku dama can raunin naku ya yi yawa dama saboda wani tsohon ashe kuka kyale shi ai kamata ya ce dama can ko da yana da rai ku yi masa abin da za ku yi masa ya sai da kuka bari ya rasu sannan za ku zo ku ci mutuncin a dan uwansa wannan ya nuna kuna da rauni wannan ya nuna ba ku da mutunci wannan ya nuna ba ku iya kula da wato alaka ba to su wannan sum'ar abin da mutane za su yi ita ta dame su hmm. in a tau. بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فحاولوا مرة أخرى sai wani karan dai kuma har yanzu suka yi kokarin an yi fawulu annabiya sallallahu alaihi wasallama baina yadayhi suka yi kokarin su sake tattaunawa ne su sake kawo wani wato tayi din na a lafiya a tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'tu ba'd ma lam yarbu i'ta'ahu qabla zalika su ba shi wani abu wanda da suka kasa ba shi kafin wannan lokaci ma'ana su yadda ce wato cikin mun yadda yanzu a yi kaza a yi kaza wanda da sun kasa faɗin irin wannan abun saboda girman kai da kuma tsananin kafirci faƙamu bi wafadatin hiya akhir wafadatihim ila abi talib sai suka nada tawaga ita ce tawagar su ta ƙarshe ga abu talib qala ibn ishaqa wa ghayruhu ibnu ishaq da shi da wasu mutanen da ko kuma da wani daga cikin dai malaman sira suka ce lammashtaka abu talib yayin da abu talib ya zama ba shi da lafiya shine ma'anar ishtaka yawa yayin da rashin lafiya ya kama abu talib wa balaga quraishan siqaluhu kuma nauyin da yayi ya kai ga quraishawa ma'ana labarin cewa ya nauyayya sosai baya iya komai ya kai ga ƙurashawa suka sami labarin haka qalat qurayshun buha li bin sai ƙurashawa suke ce masashin su wannan ce ma wannan wannan ce ma wannan inna ta wa umar qad aslama ga fa hamza ga kuma umar sun musulunta wa qad fasha amru muhammadin fi qaba'il quraish kulliha ga kuma lamarin muhammadu ya fa yadu ya kai inda ya kai a cikin ƙabilun larabawa baki ɗaya. kowanne gida sai ka samu a kowanne ya musulunta wannan abu ya dame su yau can gidan ana kokari a toshe wannan sai ku ji a can gidan ma wani ya musulunta yau wannan ana kokari a ce can ma wani a wata kabilar ya musulunta a fantsali kobina sai suka ce ku tashi ku zo mu tafi ila abi talibi zuwa ga abu talib fal ya'khudh ala ibn akhihi ya karbi maganar mu tsakaninmu da shi da dan uwansa wal yu'tihi minna ya miƙa masa maganar mu daga ya miƙa masa maganar daga wurin ya karba ma'ana ya karbi kalmar mu ya bashi mu ma ya yi magana mu karba ma'ana mu daidaita tsakanin juna shine abin da suke ya faɗa mu faɗa har mu daidaita hmm. wallahi ma na'manu an ba abin da muke tsoro wallahi sai su kwace mana lamarin mu shine yabtazzuna ka kwace wa mutum abinsa yau ya zama cewa ka kwace masa girman da yake ji da shi a alfaharin da yake da cewa shine shugaban al'umma a ce ka kwace kai masa abin da laraba ce cewa sahbul bisab fi wa fi lafzin a wani lafazin cewa suka yi fa inna nakhafu an namuta an yamuta hadha shaykhu mu muna tsoron wannan tsohon ya mutu فيكون إليه شيء فتعيرنا به Arab. sai ya zama cewa mumi wani abu zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam sai larabawa su ayyiruna sai su aibanta mu su ce dan me waɗannan mutane ba su tashi yin wani abu ba sai da wannan tsoho ya mutu ya kulun suna cewa tara kuhu wato larabawa su rika cewa tara kuhu an mu mata ammuhu tanawaluhu suka bar shi har sai da baffansa ya mutu sannan kuma suka zo suka auka masa mashau ila abi talibin to sai suka tafi wurin abu talib fa suka yi masa magana wahum ashrafu qaumihi kuma a cikin mutanen waɗanda aka zaɓo wannan delegation ko tawaga su ne mafi daraja manya-manyan waɗanda ake ji da su a cikin ƙurayshawan su aka turo su zo su samu abu talib a yi magana ta ƙarshe su ne wadawa عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب fi rijalin min ashrafihim a cikin dai wasu mazajen na daga manya ma'ana waɗannan kaɗan ne daga ciki kamar inda kuke cewa a turanci among others yau su shi ne ma'ana fi rijalin min ashrafihim wa hum khamsatun wa ishruna taqriban sun kai kimanin mutum 25 waɗannan su ne kawai aka ɗan faɗa a nan suka ce faƙalu sai suka ce da shi ya abu talib ya kai abu talib ka minna haifu qad alimta kai ka san matsayinka a wurinmu wannan duk larabci ne ka minna kai a wurinmu haifu alimta kana nan da matsayin da kai ka san matsayin da kake da shi a gumu wa qad hadaraka ma tara sannan kuma ga abin da ya zo maka kai kana gani ma'ana abin da kake ganin nan gashi ya zo maka suna nufin gashi kuma ciwo ya zo maka ya same ka baka da lafiya wa takhawufna alayk kuma muna tsoro a gare ka muna tsoron wani abu ya same ka mara kyau ko ka mutu wa qad alimta alladhi bainana wa bain ibn akhika kuma ka san abin da ke tsakaninmu da dan dan uwan naka fad'uhu to ka kira shi fa lahu minna ka karba masa daga wurinmu ma'ana za mu faɗi magana ka shiga tsakani ka karɓi maganan nan a miƙa masa ita shi ma ya ji ya karɓa shi ma ya kawo tasa ya baka ka kawo mana shine ma'ana wa lana minhu kuma ka karɓan mana daga wurinsa ya kuffa anna wa na kuffa anhu ya kyale mu mu kyale shi hmm. kuma wani alama sai ta alaunana eh ma'ana ya kama bakinsa ya yi shuru mu ma za mu kama bakinmu mai shuru kada ya magana a kanmu kada mai magana a kansa za mu tsaya to shi ma ya tsaya shi ne ma'ana ya kufa anna wani kufa an wal ya da'una wa dinana ya bar wal ya da'na wa dinana ya bar mu da addinin mu wa nada'uhu wa dinahu mu ma za mu bar shi da nasa addini fa ba'atha abu talibin فجاءه فقال سي أبو طالب سي أيكا ومن زن الله صلى الله عليه وسلم إفي يزوينا كلمسا منذ صلى الله عليه وسلم يزو فقال سيتي سي أبو طالب يا ابن أخي يا كيت أوانا إن هؤلاء أشراف قومك قال من ينقبي لمو ni da kai ma'ana manyan mutanen ƙabilarmu ƙadistama'u laka sun haɗu domin ka ka don su baka abin da za su baka wal ya'khudhu minka don kai ma su karɓa daga gare ka ma'ana sun haɗu sun yadda matsayi ɗaya ake ka karɓa su ka kai haƙuri su yi haƙuri ka daina su daina a zauna lafiya abin da yake so kenan wal ya'khudhu minka thumma akhbarahu bil ladhi qalu lahu sai ya ba su labarin abin da suka ce masa shi abu talib ba shi labari to kaji kaji kaji fa abin da suke so wa arabu alaihi da abin da suka bijiro masa cewa ga abin da za a yi min adami ta'arrubi kulli kulli fariqin lil akhar cewa yanzu an yi kungiya biyu to kowace kowanne bangare ya daina taba kowanne ɗaya bangaren a zauna lafiya kar kai magana akan addinin mu mu ma ba ruwan mu da kai to kaga su dama mai suke cewa kan addininsa suna faɗa ne saboda shi ya faɗi nasu ko yawa shi kuma addininsa asalinsa shine ya bata nasu kaga ba za a shirya ba yau ba zancen shiri in ya zama addini haka yake illa duk da cewa su duk abin da kai duk sauƙin da za ka yi duk lalaman da za ka yi in za ka ce addinin su ba daidai ba ne to ba za a zauna lafiya ba kuma shi lamarin addini dama haka yake har zuwa ko tun daga can wannan tarihin har zuwa yau yau idan aka ce misali duk yadda ake so a zauna lafiya da wani bangare da wani bangare da wani addini da wani addini a ce wai zaman lafiyan shine ku ku daina cewa komai akan kaza ku ma waɗancan ku daina cewa komai akan kaza to wannan ba zai yiwu a karɓe shi ba domin wani asalin addininsa shine ba zai iya yin addinin nasa ba sai ya taɓa da illa abin da za a ce shine duk lafazi misali na ina zancen misali inda zamanin mu ne sai dai a ce duk lafazin da zai jawo tashin hankali ko tsokana ko zagi to a cire shi amma bayanin gaskiya a ce wannan addinin shi ne gaskiya saboda dalili kaza wannan addinin kuma ba shi ne gaskiya ba saboda dalili kaza to kowa ya haƙuri ya saurari wannan ya iya jurewa ya bi an ce addininsa a taɓa shi ma'ana a faɗi cewa ba daidai ba ne in ba daidai ba ne to ya ta hamuli kamar yadda kowa za a ce an bashi yancin sai addinin to a cikin addinin naka za ka ce to ai na wane ba daidai ba ne yanzu misali ba zai yiwu ba idan a musulunci za ka ilmantar da mutane a ce ba za ka yi magana a kan tauhidi ba ka ga magana babu kuma ta ƙare yau dole ka faɗi tauhidi tauhidin kuma ma'anarsa shine a dole a yadda Allah ɗaya ne to wani mutum in ka ce Allah ɗaya ne to ka zagi addinin ko ba ka bane yau shi a gurinsa baka faɗi daidai ba yau to kun ga ashe kenan dole a yi haƙuri da juna irin wannan maganganun a bari wannan a faɗa a kan nasa wannan ma a faɗi a kan nasa biyu in wannan ya soki naka ya ce ba kaza to kai haƙuri sai ya zama abin da za ka yi tsakaninka da shi shine kai ma ka je ka tattaro hujjoji sai ka zo ka faɗa inda a ce a afirka zan ce eh, gaba ɗaya generally da kuma a najeriya umuman kasancewar najeriya ta fi kowace ƙasa yawan bambance-bambance musamman na abin da ya shafi kabilu duk duniya ba wata ƙasa da aka haɗa ta irin haɗin najeriya duk duniya duk inda za ka bi za ka samu suna ɗan wani abu guda da ya haɗa su za ka jance amerika jiha hamsin ko kuma akwai 'yan asalin mutane da yawa akwai mexicans da suka zama americans akwai mutanen europe europe din ma kasa daban-daban akwai germans akwai eh, 'yan faransa akwai abin nan 'yan spain 'yan spain da dama su ne asali da suka zo suka suka kori ah, waɗanda suke ce red indians duk mutanen gun ne ba wasu red indians wani suka kore su suka kama yau sarkin spain ya turo aka wani su ne asalin amerika da suka zo na amerika to kaga idan da kowane wuri za a ce su daban addininsu daban al'adunsu daban kuma haka za su zauna to za a samu matsala in yadda muke samu a najeriya to amma sai zama can gaba ɗaya sun haɗu yare ɗaya suke magana kuma mafi yawan abin da ya fi tasiri a cikinsu addini iri ɗaya ne ko da wani mai wani addini za a ga cewa ba shi ne mai magana ba amma mu a tsari irin namu na nan yadda muke yaren shi kadai yare fa an ce yare ana nufin ba wai kamar ka ce hausar kano da hausar sokoto ba ai wani akwai bambanci ko amma duk da haka muna fahimtar juna to amma a tsarin najeriya yadda fa muke shine yare ne wanda in na faɗi kalma ɗaya wani bai ji mai nake ba kowa yarensa yake yi daban yaren nan ɗaya ɗaya ya kai ɗari biyu da hamsin ɗari biyu ba da hamsin daban-daban waɗanda ake cewa manya su ne hausa da yarbanci da igbo kamar da ake faɗa ne yadda najeriya ta yadda da haka to amma akwai wasu yan ƙanana akwai wasu ko mutum ɗari dubu ɗari biyar ba su kai ba yaran su su kaɗai suke gane shi kuma duk suna nan a najeriya to abin da ke son faɗa shi ne in ana son zama da dole ne a riƙa haƙuri da juna wajen cewa wannan kada ya tsokani wannan kada ya zage shi kada ya ci mutuncinsa dole mu haƙura da wannan hankalinmu ya kamata ya zama ya karɓi irin wannan ya zama cewa hanyar da za mu yi za mu bi kai na wajen yadda wani zai jawo wani zuwa ga addininsa to zama hanya ce ta bayani da tsaye da hujja to amma Allah ya kawo mu wani lokaci wasu masu addinan sun kasa haƙuri ba za su iya haƙuri wato a zauna a yi zube na zube wannan ya zubo nasa wannan ya kawo dalili wannan ya kawo dalili a ga wannan addini ne fi karfi ba sai shi yasa za ga sai a je a makirci nan a kulla a nan a yi wane ne a sababa abin da zai kashe mutane duk abin da zai zama alherin wani addinin a toshe shi duk kullewar kai da rashin haƙuri shi ke jawowa musamman da ka duba ga abubuwan da ake ta maganganu a kansa bankin musulunci kaza da kaza abinda da aka daɗe aka yi shi an sa hannu a doka da sauransu a kansa amma sai ya zama cewa saboda kuncin tunani na waɗanda ba musulmi ba sai yanzu suka damu da abin saboda an biyo abin da ake cewa publicity wannan ya nuna maka cewa kamar ka iya cewa addini kiristanci ko sauran addinai da ba musulmi ba sun gaza wajen jan hankalin mutane su nuna musu rashin gaskiyar musulunci mun fahimci abin ajiyar ake su fito su nuna cewa musulunci nan ba shi ne zai ba ga dalili ga dalili ga dalili ya zama cewa ma'ana yakin da za a yi intellectual yaki za a yi to a duk duniya a kasashe abin da ake yi ke ya kamata mu haƙuri da juna ya zama duk abin da za a yi in za a yi yaki to ya zama a rubuce ne da baki ne ya tsaya iya nan ba sai an yi makirci ba ba sai an an giza an kakkashe mutane ba ina jin kun fahimci abin da nake nufi kamar yadda mu kuma musulmi da raunin karatunmu mu tashi mu kare addinin a rubuce mun kasa kullum sai zama a hira rubutu a jarida yadda za ka faɗi wani abu mai amfani a rubuta shi kaɗan ne daga cikin mu suke shi yasa ba a fahimci addinin namu ba ba ma tallansa ba ma iya yi ka ga kudancin najeriya yadda suke sha'awar a ce musulmi daga arewa ya zo musu zai shiga ya yada kalma kuma suna girmama mutane in suka zo daga nan bangaren saboda sun fahimci yadda suke da rikon musulunci musulmi a can suna sha'awar musulmin nan su taimaka musu wajen ziyara wajen ah, kalmomi da wa'azi na sihohi irin kokarin da irin masu mss da mcan suke yi suna yin kokari sosai da a ce duk al'ummar ma waɗanda suka iya wani yare wanda ba nasu ba misali a ce akwai masu iya turanci da yawa sai an shiga harkar ana zuwa wannan bangare ana ilmantar da mutane to da an samu wani ɗinkewa alal aƙalla tsakanin musulmi na wannan bangarori guda biyu kuma da wannan abin ya ƙara taimakawa wajen ƙarin zaman lafiya a maimakon kullum tunanin taware taware Allah maɗauki ya tsare don haka abin da nake so in tallafi ne mu yi ƙoƙari mu karanci mu kuma fahimci mu kuma ɗauki sakafar tallan addini yau ya zama muna ƙoƙari mu yaɗa shi ta hanyar halinmu mai kyau ta hanyar maganganu ta hanyar rubuce-rubuce wannan yana rage wato tanshin na ai tashin hankali kowa kuma idan inda kowane addini su ma za su ɗauki wannan to za ku ga cewa za a zauna lafiya kamar yadda akwai wasu ƙasashen da akwai irin wannan abu din sukan gwada gwargwadon hali duk da dai sabani su bai kai zurfin irin saɓanin da muke da shi a ƙasar mu ba muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara zaune da mu lafiya kuma ya bamu basirar yadda za mu fahimci juna duk yadda muka saba a addinance to mu ga yadda za mu yi mu amfanar da wani wanda ba mu ba ya shigo cikin mu rauni dai akan da'awa bai kamata a same shi ba wannan ya zama shine babban aikin mu a yi da a wannan a yada addini kuma babu zancen a karbi wani abu a ajiye addini wannan babu kuma kalmar tauhidi lallai ita ce amma a faɗe ta da hanya mai sauƙi da hanyar da hankali zai karɓa mutane yanzu za ku ga saboda tsabar jahilci hatta a cikin musulunci jahilcin ya yi mana kanta yadda hujja ba ta da muhimmanci sosai irin magana ta hankali wannan alama ce ta ronin ilimi mun fahimci abin da ke nufi ma'ana mutum yanzu sai ka ga maimakon ka kawo masa aya da hadisi ya fi karɓar magana idan kai masa magana ta hankali cewa ka duba ka zama kana kawo misali sai ka ji kowa ya dariya ba lalle kan haka ne amma duk aya da za ka kawo mai hankali mai ilimi shine ke gano ta kuma har yace maka kai hakika wannan magana gaskiya ce wannan alama ce ta cewa jahilci yayi yawa a cikin mutane ah, a gun malamai suna jin dalili za su fahimce shi da inda ya dusa amma wanda yake wuce kawo warware masa abu biyan tiriyan a hankali da misalai da sauransu da kwatance wannan alama ce ta ba a fahimci dalilai sosai ba daka a tashi a dage da karatu sosai ba na nufin cewa a daina amfani da misalai da kwatance da kwatance wannan yana da alheri ai hatta a qur'ani Allah ya yayi amfani da shi wajen kiran larabawa kan abubuwa da dama ya ce ku duba kaza man ku duba kaza ku duba kaza wannan sai an same shi to amma a rashin fahimtar dalilai ya yi mana yawa saboda raunin ilimi Allah maɗauke ba mu ilimi na amfani faƙala lahum rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce waɗannan ƙurayshawa a ra'aitum ina tambayar ku ku bani labari in a atsaitukum kalimatan takallamtum biha in na baku wata kalma da kuke magana da ita da kun taɓa yin magana a kanta a malaktum bi al'arab za ku mallaki larabawa akwai wata kalma da zan baku in kuka yi magana da ita ma'ana in takallamtum biha malaktum biha al'arab za ku mallaki larabawa ma'ana za ku zama ku ne sarakuna akan sauran larabawa duk wani balarabe sai dai ya biyayya gare ku wadanat lakum bihal ajamu ajam kuma waɗanda ba larabawa sai dai su bi addinin ya zama cewa suna biyayya gare ku wafi fi lafzin annahu qala a wani lafazin na riwayoyin da su ibn ishaq da wasu suka faɗi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne mukhatiban li abi talib yana magana da abu talib ba su quraishawa ba yace inni uriduhum ala kalimatin ni ina nufin su ina kiran su zuwa ga wata kalma wahidatin guda daya yaqulunaha su faɗe ta tadinu lahum bi al-arab larabawa duk za su yi musu biyayya dana lahu ma'ana shine ata'a lahu za su yi musu da'a yau wa tu'addi ilaihim al-ajam al-jizyata ajamawa kuma waɗanda ba larabawa ba su kuma za su ba su jijiya wa fi lafzin akhar a wani lafazin kuma daban abin da ce masa shine ai am ya amina ai dinnan ma'ana ya hmm. kuma yace ya amina ya baffana afala ad'uhum ila ma huwa khairul lahum shin bana kira su zuwa ga abin da yafi alheri ba gare su qala sayyati wa ila ma tad'uhum ma'ana zuwa me zaka kira su inji abu talib kenan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin zan kira su ne su faɗi wata kalma su furuci da ita su yadda da ita kalman nan sifarta ita ce ta dinu lahum biha al-arabu larabawa za su yi musu da'a in sun faɗe ta wa yamlikuna biha al-ajam kuma za su mallaki ajamawa da ita ma'ana za su zama su ne sarakuna akan duk wanda ma ba balarabi ba kuma wa fi lafzin wa fi wa lafzu riwayat ibn ishaq amma a lafazin riwayar ibn ishaq abin da yake shine kalimatan wahidatan tutunaha kalma ce guda daya za a ba ku ita na bi al'arab za ku mallaki larabawa da ita wa dinu lakum bi al'ajam a ajamawa kuma za su yi muku da'a ku gani wannan kowace ce dai an samu mana ko ta dinu ko a maganar jizya akan wannan da wannan balan qala hadhihi maqalata yayin da ya faɗi wannan magana tawaqqafu wa tahayyaru sai suka tsaya tsam kuma sannan suka ruɗe suka rasa me za su bashi ne na amsa walam ya'rifu kaifa yarfuduna hadhihi al-kalimata al-wahidata an-nafi'a sai suka kasa ganewa yaya za su yi su watsi su kwantakalar da wannan kalma guda ɗaya mai amfani ila hadhihi al-ghayati wal haddi wadda hatta kai wannan matuƙa da haddi da iyaka ثم قال أبو sai في أبو جهل يتي ma hi hmm. yace ma hi mecece wannan kalmar ma'ana ma hiya wa abika mun rantsi da babanka hmm. lanu'tika ha wa ashra amsalha za mu baka ita da kuma kwatankwacin ta har sau goma mun yadda faɗi kalmar taka muni in ka faɗi taka mu kuma za mu baka irin ta har sau goma in dai kalma ce kawai dai don mu zauna lafiya kai shuru mu ma mai shuru to mu ji wacce kalma take ke so mu faɗa wannan kalma ko da tsada take qala sai yace taqulun abinda za ku ce shine la ilaha illallah hmm. ta <laughs> yace wa takhla'una ma ta'buduna min dunihi kuce la ilaha illallah kuma ku yi watsi da duk abinda kuke bauta wanda ba shi ba ba Allah ba hmm. kun ga magana ta fito yau me ya amsa fa saffaqu bi aidihi shikenan sai suka yi tafi da hannunsu la ilaha illa eh, kai yanzu abin da man za ka mani kawai kenan yawwa thumma qalu sai suka ce aturidu ya muhammad an taj'ala al-alihata ilahan wahidan yanzu kai abin da kake so shi ne duk allolin da muke da su kowa da nasa a gida da nasa a ka'aba ga tunan a ka'aba dama wajen 300 a gida kuma kowa da nasa a gidan ma kuma nasa ɗin iri-iri akwai wanda za a roƙa in za a je kasuwa akwai wanda za a roƙa idan ana san ruwan sama in babu lafiya akwai abin da za a roƙa akwai na ƙofar gida akwai na cikin gida akwai gasu nan haka suke gumakan a gunsu yawwa to shi ne suke ce masa yanzu kai muhammad ka sanya abin bautan wani ya tashi gaba ɗaya koma kwaya ɗaya rak to sai suka ce inna amurka la'ajab lalle lamarin nan naka abun mamaki ne kwarai da gaske sun makala ba abuhum li ba'd sannan sai sashen su suka ce mu sashi wato wasu daga cikin su suka gaya ma junan su innahu wallahi ma hadha rajul la mu'ti bi mu'tikum shay'an mimma kai wannan mutumin fa ba zai ba ku abin da kuke so illa ba mm, sai wani ce kai wannan fa ba zai yadda ba ba fa yadda zai da abin da kuke ba fantaliqu wamdu ala dini abaikum kawai ku juya ku kyale shi ku tafi ku ci gaba da addinin iyayenku da kakanninku ba zai saurare ku ba ba zai gaya muku abin da kuke so ba hatta hukuma Allahu bainakum wa bainahu har sai Allah ya hukunci tsakaninku ku shi kai ka ji abin mamaki su fa ba su yarda su ce su bauta Allah nan ba shi kadai amma kuma kullum sai shi suke faɗa kun ba abin da ake da nake nufi ba su taɓa ɗaukar wani abu na rububiyya sun baiwa lata da uzza ba fa sai suka ce hatta ya kuma Allah bainakum wa bainahu har sai Allah ya hukunci ma'ana ma ga abin da Allah zai hukunta hukunci wani iri ake nufi hukunci na rububiyya ko a kashe wannan ko a kashe wannan ko wannan ya mutu ya bar wannan ko wannan ya mutu ya bar wannan kun wannan hukunci ne na rububiyya kun ga ba su taɓa cewa hatta ya kuma Allah ko uzza bainakum wa bainahu ba saboda me sun yadda wancan abubuwan na gudanar da rayuwa duk lata da uzuri suke amma abin da ya dame su wai a ce wanda za ka roƙa ya baka lafiya wanda za ka roƙa ya baka arziki wanda za ka roƙa ka zauna lafiya wanda za ka yi wa ibada ka je kai sunkuya a gabansa kai da'a kai ruku'u kai sujada wai a ce guda ɗaya kawai za ka yi ba za ka yi wa na cikin gidan nan da na waje da na kofar gida da wancan da wannan duka haɗa kai musu ba wai guda ɗaya kawai za a yi wannan shine fa suka kasa fahimta kun fahimci wannan abu akwai wata magana mai muhimmanci a nan gun da kullum ake nanata ta abun mamakin yadda mutane suka kasa gane sun yarda da rububiyar Allah shine Allah mai zubar da ruwan sama shine Allah wanda ya halitte su shine Allah mai bada lafiya shine Allah mai gudanar da rayuwa gaba daya amma wai ba za a yarda a ce shi kadai za a bautawa ba wannan fa shine tunanin waɗannan mutane ba inkarin akwai Allah ba ba in karin cewa Allah ne yake rububiya shi sa malam Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa yana mamaki yadda za a sami ga wani mutum a wannan zamani namu namu ma'ana daga zamaninsa zuwa yanzu ya ce la ilaha illallah amma abubuwan da mushrikan larabawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sun yadda da su dangane da Allah shi yanzu yana kokonto a kansu sun yadda cewa ba mai saukar da ruwa ba mai ba da lafiya ba ka sai Allah kuma sai yanzu ka baka ce la ilaha shi yasa ana ce musu la ilaha illallah duk sun fahimta ko ba haka bane amma yanzu kana buƙatar fa sai ka bayyana wa mutane la ilaha illallah in ka tambayi mutum me ma'anar la ilaha illallah sai mutum ya ce maka babu sarki sai Allah hmm? mutane da yawa ba su fahimci ma'anar la ilaha illallah shine kar a ɗauki wani nau'in ibada a bai wani wanda ba Allah ba kar a yi sujada sai ga Allah kar a yi roƙon abin da ba mai iko a kansa sai Allah sai daga wurin Allah kada a je kabarin wani malami ko waliyi da ake ganin yana da daraja a ce ya wane na cikin kabarin nan ba mu lafiya ba mu ruwa babu halilu haliye babu misali a roƙon ruwa da ake ruwa halilu ruwa haliye ko yawa a ce mutane su bar wannan abun su yadda cewa Allah shi kadai ake kira babu wani Allah daban la a cikin mutane la a duwatsu la a bishiyoyi kaga yanzu mutane ba wai gumaka suka sa a gaban su suke bautawa ba to amma duk da haka sun kasa fahimtar ma'anonin la ilaha illa gashi larabawa jahilai a wancan zamani sun kafirta da la ilaha illallah kawai saboda sun fahimci ma'anarta amma kuma suna tabbatar da rububiyya ga Allah kuma ji abin yake Allah ya kyauta to a lokacin nan ah, eh, to yake cewa wallahi innahu wallahi ma hadha rajulu بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا sannan suka watse kowa kama hanya ya tafi gidansa kun ga kenan ne a tawaga da aka turo ba ta ci nasara ba yawwa shikenan to daga nan kofar tattaunawa ta rufe tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da waɗannan mutane har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jira ba a sake yin wani kuma tattaunawa ba sai adawa sai gaba sai kokarin kisa da sauransu to wa fi haula'i dangane da wannan nan ne nazala qauluhu ta'ala Allah madaukaki ya saukar da wannan ayoyi na cikin suratu sad Allah madaukaki ce bismillahir rahmanir rahim sad wal qur'ani dhikr Allah ce sad na rantsa da qur'ani wanda yake ma'abucin ambato wanda ake yawan ambatansa ake yawan karanta shi بل الذين كفروا في عزة وشقاق للي وأن دسك كفرت سنة سن عزة بوايا بشقاق إذا ساباني تكانوس كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص واتو ديواني مكهلكا كم أنا نفهم كثيرا أهلكنا ma'ana mun halakar da gabaninsu karni daban-daban fanadau sai suka kira ma'ana suka yi kiran a yafe musu a kyale su wala ta hina manas amma lokacin wato kukuta ya wuce shine ma'ana lata shi ne manas manas shine kukuta lata kuma ya kufce ne lokaci ma'ana lokacin kufcewa ya wuce ba dama ma'ana sun makara wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum kuma suka yi mamaki cewa manzo ya zo daga gare su mai gargaɗi ya zo musu minhum daga cikinsu ba a turo musu daga wata kabila ba sai aka turo musu daga cikin su wa qala kafiruna sai kafirai suka ce hadha sahirun kazzab wannan mai sihiri ne makaryaci ne a ja'ala al'aliha ta ilahan wahidan yanzu ya sanya abubuwan bauta al'aliha su zama ilahan wahidan abun bauta guda ɗaya kawai inna haza la shay'un ujab lalle wannan wani abu ne abun mamaki وانطلق الملأ hu. kuma wasu daga cikinsu shugabanni wata waga daga cikinsu suka kama hanya suka tafi suna cewa anin shu ku tafi wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri akan wato abubuwan bautarku da kuke bautawa ma'ana ku zauna ku ci gaba da bautawa guma kanku inna hadha la shay'un yurad wannan wani abu ne da ake nufin sa ma'ana wani abu ne ake kintsa muku don a raba ku da addinin ku hmm. ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah mu dai wannan magana da ya zo da ita cewa wai Allah guda ɗaya ne kawai mu ba mu taɓa jinta ba a cikin addinin ƙarshe da muka samu in haza illa ikhtilaqun wannan ba komai bane sai kirkiran ƙarya aka kirkiro aka gaya mana hmm, shine abin da Allah ba bada labari akan abinda waɗannan mutane suke kai kuma kuma wato kuma suke faɗi ma'ana suka faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin sa cewa ba su yadda a bauta wa Allah shi kaɗai ba ku duba ku gani a yadda cewa Allah ma guda ɗaya ne shi kaɗai za a bautawa ya gagara abun waɗannan mutane shi kansa wai ya zama wani abun mamaki hmm. Allah ma ya kyauta wallahu musta'an idan mutum bai shiryu ba bai samu rahamar Allah Allah ɗauke ya yi masa rahama ya yi masa gamdakatar ya ji shirya ta shiga zuciyarsa ba to hakika abun tausayi kai da ka shiryu sai kai ta mamakin me yasa wani bai fahimci abin nan ba kullum ana faɗa da amma kuma da za ka tuno lokacin da da baka fahimta ba baka gane yadda abin yake ba kai ma sai ga haka ake zaune da kai ake zage-zage ko ba ka sai ya zama shi yasa za ku ga kowa sababin da ke sa shi ya bar wani abu marar kyau ba lallai ya zama dalilin da ake gaya masa ba shi yasa karka ɗauki cewa dan ka zo ka kayi nasiha kayi wa'azi nan ka dora mutane hujja iqamatul hujja laysa bi mujarradi az-zikri marratan marratayn thalathan wala fil umri da za ka kare rayuwarka gaba ɗaya kai sai wani wannan bai isa ya sa masa hujja ba dan akwai mutumin da ya san kai abin da kake kira zuwa gare shi gaskiya ne amma wannan bai isa ya bar abin da yake so ba shi yana so ya ga wasu mutane daban ba kai ba sun haɗu tare da kai akwai wasu mutane ai haka suke ko so suke su ga adadin ko wani sai adadin yake so ya ga ya karu fiye da haka waɗanda ai sun yi kaɗan a ce su ne akan gaske saboda shi mizaninsa a hankali sai an haɗu da yawa za a tabbata akan gaskiya ake wani kuma zai ce to ai in ka kalle su duk yara ne ya kamata a ce da dattijai a ciki to wannan zai kore shi wani kuma ya ce ba duk talakawa ne ma ba masu kuɗi wani kuma ya ce masu mulki ma ba su damu da su ba shi da a ce wasu zuwa da wani za su shigo shi ma harkar da an yi tare da shi kowa da irin abin da yake dakatar da shi yau ba wai maganar hujjar ce kawai ba a fahimta ba ana fahimtar hujjar wani kuma an ce masa kawai karka saurara duk abin da aka faɗa ƙarya ne sihiri ne dan tun aka gama aka ce maka cewa shi sahiri ne wato mai sihiri ne kuma ƙarya yake faɗa to an sa wanda katanga tsakaninka da shi kada ka saurare shi domin ko ka saurara an ce abin da ka saurara dinnan sunansa ƙarya ba sunansa gaskiya ba na ka ce sa ai ta haɗawa da addu'a yawwa kai ta haɗawa da addu'a ya Allah ka shiryar da wani ya Allah ka shiryar da wani ba abin alfahari bane ya zama cewa kai kai kadai ne kawai akan hanya kai addu'a wanda bai shiryu ba shi ma shiru shiryu don kwaɗayin ka shine kowa ya zama ya shiryu al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dada karuwa ta yawa ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da ita Allah ma ta gunke mu to sai yace amal huzni shekarar bakin ciki shekarar damuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce aka shiga a wannan faifai da zamu shiga wafatu abi talib rasuwar abu talib alahal maradu bi talibi wato cuta da rashin lafiya ta nace ta kama jikin abu talib ta liƙe masa ta ƙi sakin shi falam yalbas an wa fathul maniyatu bai daɗe ba sai almaniyatu wato mutuwa wa fathu ta auka masa ta zo masa wa kanat wafatuhu fi rajabin sanata ashirin min nuhuwa. ya rasu ne a watan rajab a shekara ta goma daga annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-khuruj min bi sittati ashhurin bayan fitowa daga wato wannan kogo da suka zauna ko tsakanin dutse da suka zauna na takunkumin nan suka shekara uku to bayan fitowa da wata shida ya rasu wakila wasu sun ce tuwufiya fi ramadan ya rasu ne a watan ramadan قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام كافر رسول خديجة رضي الله عنها دقوانا أكو ma'ana tsakaninsu da khadija kwana uku a wata riwaya kuma wata uku da kwana uku wa fi sahihi an a cikin sahihi bukhari ya zo daga al-musayyib al-musayyib shine mahaifin sa'id ibn musayyib yana cikin waɗanda suka halarci wannan kissar da zamu ji anna aba cewa abu talib lamma hadarat wafatu yayin da mutuwa ta zo masa da kala alaihi nabiyu annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya shiga gare shi wa indahu abu jahl tare da shi a lokacin akwai abu jahl wa abdullahi ibn umayy abi ibn abi umayyata akwai kuma abdullahi ibn abi umayyata na tsallake ko wa indahu abu jahl kai yana abu jahl yana tare da shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa baffansa ai am ya baffana ul ka ce la ilaha illallah kalimatan ka faɗi kalmar la ilaha illallah wata kalma ce wadda uhajju laka biha inda Allah zan kafa hujja da ita zan ja kawo dalili da ita a gaban ubangiji in ce baffana ya faɗi ta kafin ya mutu فقال أبو جهل سي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ده عبد الله بن أبي أمية ألوك شمعنا نم سي سكتشي يا أبا طالب يا كي أبو طالب ترغب عن ملة عبد المطلب yanzu kai za ka juya wa hanya da addinin abdulmuttalib baya ba ka son su falam ya zala maho ba su gushe ba suna masa magana hatta kala akhiru akhiru shay'in kallamahum bih har sai da yace ƙarshen abin da ya faɗa wanda shi ya musu magana aka ji bai sake wata magana ba kuma shi ne yace ala millati abdul muttalib yana kan addinin abdul muttalib abin da ya faɗa ke na an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha anhu yace zan neman maka gafara muddin dai ba a hana ni ba sai yana jin za a hana shi ko saboda ne saboda kiman la ilaha illallah la ilaha illallah daraja ne da ita da a ce za a waiwayo maka da faifan ka riƙa waiwayowa kana kallo irin aikin da abu talib yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kariya da taimako da musanada da mu'azara da munasara duk da taimako da ƙarfafa zuciya da za ka yi mamakin wannan lamari kuma ka gane cewa lalle lamari fa na Allah yana gine ne akan abin da shi in Allah yake so ba abin da ku kuke so ba in da lamarin na son zuciya ne sai a ce ayya za a yi baffan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ce ya shiga wato wuta ya mutu ba akan addini wannan irin abin shi ya sa duk da dai wannan dama an gina shi ne akan zuciya masu bin addinin a ba abin da ya dame su suna da littafai akwai wanda ya rubutu ma a islamu abu talib sunan su musulun musulunta abu talib ya kawo shi duk ya karyata waɗannan manganin da bukari yace duk karya ne abu talib kawai ya rasu babbar hujjar su shine babbar kun san babbar hujja babban abin da daga qur'ani suke faɗa wallazina awaw wa nasaru da Allah mu ke faɗa cikin suratu karshen suratul anfal ne ko yawa cewa waɗanda suka yi awau suka ba da makwanci wa nasaru suka taimaka to ula'ika humul mu'minuna haqqa cewa su ne mu'minai haqqa sai suka kalli wannan sifar ta cewa wanda duk ya taimaka su haka suka fahimta yawwa maimakon su fahimci cewa ana siffanta sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar da ya zama cewa sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun taimaka masa lokacin da ake kinsa da sauransu sai suka fahimci ita siffar taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ita ce sababin imani mun yi abu yau bayan ku ba haka bai sababin imani wujudin imanin a zuciyar mutum kafin daga baya ya taimaka ko bai taimaka ba shi kuma sai a kalli wanda nan ana zancen karin ladan da suka samu ne bayan kasance wasu muminai da Allah maɗaukaki ya faɗa shi yasa ya ce musu haƙƙan ɗin su ne muminai haƙƙan kasancewar bayan imanin su to kuma sun taimaka wa addinin ba su zauna haka kawai sun kyale addinin shi kadai ba yau amma wanda bai riga yayin imanin ba bai yadda da Allah zai bauta wa shi kadai ba ya ki cewa la ilaha illallah ya ki cewa domin kalmar la ilaha illallah darajarta ta fi duk wata alaka haka ne ko ba haka ba yawa alakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Talib alaka ce babba ta jini to amma kalmar la ilaha illallah ta fi girman wannan alaka mun gane wannan Allah madaukaki shi ba shi da alaka da kowa alaka ce biyu alakarsa da kowa ita ce ka ce la ilaha illallah ka yadda da addininsa idan baka yadda da addininsa ba kowa ne kai alakar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo addini da kuma cewa shine mafi daraja a duniya to alaka ta jini da shi ita kadai ba za ta ceci mutum bayan bai yadda da Allah ba kuma shi abin eh, ka yadda da annabi amma ka ce baka yadda da Allah ba za ka bauta masa ba ya kamata mutum ya kansa adalci maganar nan asali ta tauhidi ce ba maganar alaka ta jini ya wani daga alil bai ce wani samsam ba haka aka gina addinin musulunci ba musulunci an gina shi ne akan a wane ne ke son Allah idan mutum ya ware yace yana son manzon Allah amma baya son Allah kafiri ne shi mu bai shi wani abu ba zai taba zama musulmi ba sai ya zama yana san Allah kuma yana san manzon Allah haka idan mutum yace yana san Allah amma baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne shi ba zai zama mutum yana musulunci ba yace baya san manzon Allah abadan ba zai yi ba sai ka hada abubuwan guda biyu dole ka so Allah ka so addininsa ka ce la ilaha illallah ka yadda ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah in ka yadda akwai wani da za a bauta masa ba Allah ba ko manzon Allah ne to kafirci ne mun fahimci abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai bada izinin abauta masa ba yawa yana da daraja da girman sa ba kuma za a shiga aljanna ba ma sai ta hanyar sa amma ba shine Allah ba kuma ba za a bauta masa ba duk wanda bai fahimci wannan ba fa bai fahimci wannan musulunci ba mun fahimci abin yawa kuru-kuru magana take maganar Allah ka karanta ta daga a cikin alkur'ani daga farko har ƙarshe magana ce ta wane ne yadda da Allah wane ne zai la ilaha illallah wane ne zai bauta masa shi yasa dama abinda kullum muka sha magana akai maganar alaka ta jini ko maganar alil baiti da falalarsu ba ita ce asalin addini ko maganar imama wane ne zai shugabanci ba da ita ce asalin addini da mun gan ambatanta kamar sallah kamar azumi a faɗa mana kuma wanda bai imani ita ba kafiri ne amma ba daga baya wani ya tunanin sa ya ce kaza ne ya kamata har a danganawa Allah ma da manzonsa kuskure akan wasu abubuwa kuma a ce duk a cikin alkur'ani za a fito da waɗannan abubuwan wannan ba haka bane addinin Allah ba haka a gina shi ba نعم to waye riga طيب بسم الله شو zuciya ne ai su asalin addini fa a gurin mai addini shi asalin addini a gunsa shine gaba ɗaya duniyar nan me muke cewa a musulunci dangane da me dalilin halittar dan adam da aljini a bautawa Allah ko to su ba haka bane asalin halittar duniyar nan sama da ƙasa ba a zo a yi komai ba sai a tabbatar da aliyu shine khalifa wannan shine asalin addini kamar da su kuma suke faɗa a su asalin addini kenan da haka sai sa za ga duk wata aƙida ta su tana da alaka da wannan matsalar Yau, duk wanda yake alaka da shi ko alaka ta jini kawai mujarradan to kawai mutumin kirki ne Yau, ba dan su abu lahab an saukar da aya a qur'ani an faɗi inuwa a kansu ba da duk abun su musulmi ne saboda alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shi abu da haka wato addinan guda biyu ne daban-daban ba zai yi su haɗu a ce daga cikin nan za a samu wannan ba ba haka suke ba rashin fahimtar yadda abin shi sa mutane da yawa aka ruɗe su kamar a kamar su fahimci cewa an gina addini shi a ne akan san alil baiti abadan ba shi da alaka da alil baiti inda yayi daban inda alil baiti suke da alil baiti da sahabban manzo Allah sunna duk abu ɗaya ne kansu ɗaya zaman lafiya duk abin da suka yi na sabani a wani lokaci to sabani ne na ijtihadi da iyakarsa kenan ba magana ce ta sabani tsakanin kafiri da musulmi ba yawa ba sabanin ake cewa ba ai ba an yi shi Yau amma ba asalin abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya isar da manzanci ba shi yasa akwai littafai da dama da suke rubuta yanzu za ga suna magana irin waɗannan abubuwan za ka fahimci asalin addinin agunsu su abin da suke faɗa fa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa al'umma cewa Ali bin Abi Talib shine khalifa bayansa to har aka je hajjatul wada'i bai faɗa ba wai da aka ga ya taho daga hajjatul wada'i bai faɗa ba shine a kum ya tsaya a wannan lokaci shine aka turo masa mala'ika jibril mala'ika jibrilu ya ce masa ya isar da wannan magana shine aka kawo ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu sun ce ina aka saukar wa saboda Allah ya ga annabi sallallahu ya baro hajji a wurin huduba ya yi hudubar arafa ya yi hudubar ran idi ya yi bayani ga mutane amma bai faɗi maganar ali ne khalifa ba don haka da ya taho zai koma madina akan hanyarsa shine aka tsaye da shi aka turo mala'ika jibrilu cewa ka far isar da saƙon nan in baka isar ba shine wai aka faɗi wannan wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatuka wannan fa asalin abin sun jina addinin su akai to shine a lokacin sai ce shi kenan to yanzu dai bari a sanar sai aka kama hannun aliyu sai daga man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu waɗanda duk asalin abu duk wanda zai kawo maka dalili ne da aka kafa wannan addini waɗannan abubuwan zai kawo maka wani kuma ba su da asali ba haka aka yi ba da haka abubuwa ne ake su ko akan riwaya ta ƙarya ko akan riwayar da aka cusa mata wani abu ba na asali ba ko akan riwayar da ba haka aka yi ta ba aka bata ma'anar haka ina fatan fahimci wannan yawa don haka in ka fahimci wannan za a ga cewa ba magana ce wata ta iya wannan ayar ba a'a su ai kama kame ne duk aya da ta kama da abin da suke so to za su kama ta sai su sa su ce don su aka saukar da wani mun fahimci wannan kamar eh, abu kalmar waliyi wannan babbar ayar da suke kafa dalili da inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un ba komai ne yasa suka rike wannan ayar a matsayin ita ce asalin dalilin zama a dalilin eh, maganar khalifancin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kamar da suke faɗa dalilin ta kawai saboda an faɗi kalmar wali a ciki da ba kalmar wali to ba za su ɗauke ta ba yawwa amma asali duk wanda ya karanta su yakin abin da farkon ayar da ƙarshen ta ba ta da alaka da maganar shugabanci ba zance wannan ake Allah yana magana ne akan ku mutanen kirki muminai a matsayin su ne mataimakanku magana soyayya ake ta faru tun daga inda Allah yake cewa ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al adh-dhalimin har inda yake cewa inna ma waliyukum ba kowa ne waliyinku wanda za ku jibince shi waliyan kuna alaka da shi kuna sansa kuna munasararsa kawai wanda za ku rike shi a matsayin masoyi majibinci abokin zama abokin taimako shine Allahu wa rasuluhu ya zama kuna san Allah kar ku so Yahudawa kuna san annabi kar ku so Yahuda kuna san Allah kar ku so Nasara kuna san annabi kar ku so Nasara mun fahimci wannan sai aka yi atsafi sai aka ce wallazina amanu kun ga ma'ana an faɗi Allah an faɗi manzon Allah sai aka faɗi wallazina amanu da kuma duk mu'minai duk mai cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah mumini to shine abin san ku shine abin jibincin ku kar ku so yahudu kar ku so nasara duk asalin zancen kenan zancen da Allah mai kike ke don haka sai kuma aka siffanta su muminan allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un su ne waɗanda suke tsaye da sallah kuma suke ba da zakka kuma suna ruku'u siffofinsu shine suna ruku'u ma'ana suna sallah ana lalata magana sallah ne to amma anan sai suka fahimci cewa ai abin da ake nufi aliyu shi kadai ake nufi kun ga ba zai yi aliyu ya zama damirinsa shine allazina amanu ba ko ba haka ba Allah ce wa ai wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un sai aka ce wannan wawun ta alifi ai ma'ana allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un suna bada zakka alhali suna sallah zakkar suna ba da ita ne a halin lokacin suna cikin sallah wai haka suka fassara abin kaga kuma wannan lamiri ne na jam'i sai suka ce ai ayyu ake nufi sai suka kawo wata kissa da malaman tafsiri suka faɗa akwai a littafan ahlus sunna haka zaka suna faɗa a cikin littafan ahlus sunna ma an faɗa cewa aliyu ne yana cikin sallah sai almajiri ya zo yana bara sai ya zare zobe daga hannunsa sai ya miƙa masa don haka a kansa ayat ta sauka shi ake nufi inna ma waliyukum shi ake nufi da haka shi da ne kuma manyan malaman su tun kati wanda suka fi kowa ilimi sun ce duk duniya duk qur'ani ba a da tafi wannan ƙarfi wajen nuna shugabancin ali kuna bayan da zancen miki in ya zama wannan ita ce mafi karfi da ci da ƙarfin kuma aka shigar da aliyu ya zama shi ake nufi kaga maganar asalin addinin babu yau ya tashi gaba ɗaya to don haka mutane da allah ku daina bari ana yaudarar kowa ya tashi ya karatu babu wani wanda zai yaudare ka in kana da ilimi yau maganar san alil baiti wajibi ne musulmi ya so alil baiti amma ba haka kai kowace kazanta sai a zo a ce wannan shine addinin alil baiti ba ka je karanta qur'ani ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk an gina su ne akan wato tauhidi tauhidi kuma tauhidi abautawa Allah shi kadai wannan shine asalin addinin musulunci ka karanta alqur'ani daga farkonsa har ƙarshe abinda za ka gani kenan ba maganar wato a girmama wani saboda alaƙa ta jini ba Allah maɗauki ya ce mutum ina ne muke magana sau lokacin ma gashi ya taho ce wa fi sahiha mun gama wannan kisar ko yawa sai ce la na laka malam lam unha anhu zan neman maka gafara muddin dai ba a hana ni ba fa nazalat sai aya ta sauka Allah maɗauki ke cewa ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بكمات با بدات با بحلت با للنبي النبي والذين آمنوا دوات أن سكي إيماني أن يستغفروا للمشركين سنة مغافرة للمشركين waye faɗi wani magana to kaga wannan ya nuna maka asalin addinin Allah maɗaukaki kana so ya soka kawai ka zama kana tare da shi yau shi ne abun bauta shi za a bauta wa shi kadai ba wata magana daban ba yauwa ku duba duk girma irin na aikin da abu talib yi amma allah maɗauki ya saukar da wannan aya a kansa cewa bai kamata ba ga annabi ya nemi gafara da mushrikai saboda me dalili anan abu talib ya fita daga mushrikai a matsayinsa a matsayin addini ya fita daga gare su ya daina ibada irin tasu har yarsu kafin ma ya faɗi wannan kalma amma mutunci da daraja da kuma wato kirki da alheri da ke zuciyarsa na son ɗan ɗan uwansa kar a kashe shi wannan ne babban abin da ke ya ga uwansa ba wai ya taimaka wa addinin Allah mun fahimci abin yawa asalin abin da kare ɗan uwan nan nasa bai kamata a kashe shi ba Allah ne madaukaki ya ba shi kariya ta hanyarsa amma ba wai saboda a cikin zuciyarsa kamar yadda muminai suka yadda cewa wannan abun gaskiya ne wannan abun sun yadda kuma za su iya barin komai da komai sai la ilaha illallah la ilaha illallah su zo su yi shi ba wannan ba wannan ne faru ba amma fanci abun yadda kissa take duk da cewa an akwai ruwayoyi da suke nuna Abu Talib ya kai ga cewa hakika har ma akwai wasu wasu ash'ar da wasu malamai suka kawo na baitoci da yake faɗin cewa ya san babu addinin da ya kai na muhammad kaza da kaza yake laulal malamatu yace ba dan tsoron zargi ba yawwa da jin kunya yace da wannan addinin ku kun ga ashe kenan bai yi ba mun fahimci abin nan yawwa zancen maganar ita ce yayi ko bai yi ba to wanda yayi wannan addini ya yarda da la ilaha illallah shine wanda Allah zai sa a mizanin cikin mu'mine ne mun fahimci abu yau da haka alakar da Allah ita ce take kafa abun ba wani abun daban ba Allah kara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja yace bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru su nemi gafara lil mushrikina walau kanu uli qurba ko da su mushrikai din kanu damirin mustatir da ke cikin nan ya'udu ala al mushrikin yawa ko da su mushrikan sun zama uli qurba ma'abuta kusanci ne masu dangantaka ne ta jini min ba'di ma ta bayyana lahu bayan ku ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa su ɗan wutan bayan ya bayyana gare su ma'ana in har sun mutu ma'ana bayan ya bayyana ga su muminai mun gane yawa min ba'di ma bayyana lil mu'minina annahum nan kuma zamirin su mushrikan ashabul jahim mene ya ake gane mutum min ashabul jahim idza mata alal kufri yawwa idan bai mutu ba ba sun mutum bai mutu ba ba ka yanke cewa wane dan wane wuta za shi mun ko kafiri ne yawwa kana cewa dai wane kafiri ne yawwa ya cancanci wuta in ya mutu akai la'alla Allah mu ce karbe shi ya tuba kafin ya mutu yawwa amma labarin da zaka bar cewa wane dan wuta ne to ka gama ne da hukuncin cewa haka zai mutu akan me akan kafirci na fatan fahimci abin domin shiga wuta ba a yin sa sai an mutu ita kuma mutuwa hukunci na iya canzawa a lokacinta ko kafinta ta ma'ana mutumin da yake kafiri ne zai iya zama musulmi kafin ya mutu don haka kar saba da ambatan cewa wani dan wuta ne wannan ba daidai bane yawwa wani aqida ahlus sunna ita ce dama la nashhadu li ahadin bi jannatin wala nari ba ma tabbatarwa mu ce mun tabbatar da wani dan wani dan aljanna ne sai da nassi ko Allah ne ya faɗa kamar misali faɗin sa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sahabbansa yawa da waɗanda aka yi faɗi sunayen su ɗan aljanna ne yawa a irin yadda ya faɗi sahabbai da dama ko guda goma ko fiye da goma su alhassan da husaini cewa su ne shugabannin samarin aljanna duk waɗannan dole ka faɗa yawa dole kuma ka yadda cewa 'yan aljanna ne amma in babu nassi to baka cewa wani dan aljanna ne kamar yadda kuma babu nassi baka cewa wani dan wuta ne yawa ka kana da nassi to auna dan wuta ne ko Allah madauki ya bamu labari su karu na suwa duk ga irin azabar da za a musu amma ban da su ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma to kar ka zo ka ce wane dan wuta ne da bambanci tsakanin ka ce wane kafiri ne saboda dama bai musulunta ba da bambanci kuma ka ce a wuta zai tabbata shi a matsayinsa na wane na fata mu fahimci abu ma'ana mu ayyane guda daya yawa amma idan cewa kai duk wanda ya mutu a kafirci to dan wuta ne to wannan shi ma magana Allah ka maimaita daidai ne ana fahimtar abin sosai bai yawa sosai yake cewa wa nazalat innaka la tahdi man ahbabta a wani lokaci kuma Allah yake saukar da wata ayar shine innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lallai kai <clears throat> ba ka shiryar da wanda ka so amma Allah ne ke shiryar da wanda shi din ya so mm. wala hajata ila bayani ma kana alaihi abu talib min al hiyatati wal man'i isi babu bukatar ma sai an nime ta sai an faɗa maka abinda abu talib yake kai na kiyayewa da kuma tsarewa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana al hisn alladhi ihtamat bihi ad da'wa al islamiyya kai abu talib fa ya kasance shine katangar da gaba ɗaya da awar musulunci ta tattara zuwa gare shi domin da musulkan nan sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi suka ƙi girmama abu abu talib da kila wani abu ya gudana kun ga awar musulunci da ta tsaya mun abu a ce hikima ce ta Allah madaukaki ya sa abun ya zama haka yawa to wannan abun yana da nasa tasiri bai faɗi gaba ɗaya ba yawa a min hajamatil kubara'i was sufaha wato da musulunci ya kare daga hujumi wato harin manya-manyan gari a ƙurashawa wa sufaha da kuma wawaye walakin na baqiya ala millatil ashiyafi min ajdadihi amma shi ya ƙi ya tsaya ne kan wato addinin dattijai ko tsofi min ajdadihi daga cikin kakanninsa falam yuflish kullal falahi bai tsira dukkanin tsira ya zama cewa ya ci nasara ba ففي الصحيح عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب أسكن صحيح مسلم صحيح البخاري daga hadisin al-abbas bin abdul muttalib to mu saurari wannan mun san wane ne al shi ma baffan manzon Allah ne kansa amma shi ya musulunta to abbas bin abdul dan uwa ne ga abu talib haka ne dan uwa ne ga abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa qala lin nabiyyi ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah yake tambaya sai ke cewa ma aghnaita an ammik ita baka amfanar da baffanka ba ma'ana baka wadatar da komai ga baffanka ba baffanka gashi ma'ana fa innahu kana yaqutuka wa yadhabu laka yana kiyaye ka yana kewaye ka baya bari a cutar da kai yace gashi yana maka wannan wannan amfani kai masa a matsayinka na manzon wannan addini ai a hankali mutum da iya wannan tambaye ko yawa shi ma bafansa sai ce gashi mutumin nan gashi ya zo ba shi da lafiya ya mutu kuma bai ce la ilaha illallah ba ma'ana kenan ashe Abbas ma ya yadda cewa Abu Talib ya mutu bai ce la ilaha illallah mun ji wannan yawa ya yadda yace to kai me kai wannan amfani me zaka iya masa ga shi irin abin kariyar da ya maka ga abin da ya yi wannan addinin har muka samu kanmu a wannan yanayi wannan abu za ka yi na taimakawa a ce wannan baffa naka ya samu wani amfani na irin wannan kokari da yawa musulunci babu mai inkari yawa musulunci aiki Yau. a sai ce hubar iya ala a yahu ina ne sai kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa fi dahdahin minan nari shi yana nan a wani gefe na wuta walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar yace ba dan din ba da yana can kasan kasan wuta amma wutar dai yana cikin ta la ilaha illallah wannan magana abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ma'ana yana nan a gefen wuta ba dan ni ba da can can can tsakiya yake me yasa za a a tsakiya da za a sashi a tsakiya ba da ba a kalli ma wannan abun da yawa addini da taimakon da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa za a sa can kasa hmm? saboda bai faɗi la ilaha illallah babu magana tauhidi tauhidi shine asalin addinin nan yawa da ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya yarda da ita duk wannan magana da babu ita to bai faɗa ba amma kasancewar yayawa addinin musulunci wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya roki Allah zai kuma zai cece shi ranar tashin kiyama ya zama cewa a rage masa azaba ya zama azabarsa ita ce mafi ƙasa daga azabar da za a yi wa kowa daga cikin kafiri kun ga ashe hukuncin kafirci bai sauka a kansa ba ko dan ne dan bai faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah nan ta fi komai tsada ba zai yiwu kawai saboda alaka ya zama cewa mutum zai shiga aljanna saboda alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama, bayan kuma ga wanda ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama ba a bauta masa ba abin da mutane da yawa sukan kasa fahimta a wannan irin maganar ita ce muna hukunci da atsifa kullum na biya mana atsifa da hausa ne ake cewa wato mutum kullum abin da zai motsa masa rai din nan shi ya fi gani da sauri ma'ana zai rika hangen cewa ai dan me ba za a girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan me dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce yana wuta dan me kaza dan me kaza kun gwanin duk hukunci ne na atifa tunanin hankali ne yawa amma mutum ba zai sa atifa a gefen Allah ba kuma hmm? mu je ko atifa ma mai amfani da ta a gefen Allah Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta a ce me yasa mutum me dan me za a ce a kyale mutum baya san Allah ka ga wannan mana mutum ne ya ce baya son Allah ya ƙiye yadda da Allah a matsayin abin bauta amma kuma zai rubuta waka zai yabi manzan Allah zai abubuwa zai abubuwa za ku ji watsar da yi kiɗa ma da daɗi da menene duk an yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan in za ka yi hukunci na hankali kawai wanne ya kamata ka ɗauka me za ka ba shi na hukunci ya ce ba ya san Allah amma yana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncinsa tsoro kuke ku faɗa ne hukuncin sa kafiri ne ba musulmi ne? ba abun tsoro ne fa Allah nan fa ya fi komai girma fa duk wanda baya son sa fa ba zai zama musulmi ba wannan shi ya kamata ka fara kallo kafin wani abu ba rage darajar manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallama a'a bin manzon Allah da sansa a cikin san Allah ne duk wanda baya san Allah ba zai yadda ya bauta masa ba shi kaɗai ya kila ilaha illallahu to san da zai wa manzan Allah ba zai masa amfani ba ba ruwan sa shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama da shi zaka gaya cewa to ni dai ya rasulullahi wallahi ni dai da dai kai da kai abun naka ne kawai ni dai da nayi amma ni dai tunda dai Allah ni Allah ne ga dai ban yadda da shi ba me annabi zai taimaka dan Allah hmm ya kamata mu rika kallon abin da wannan gidan ni ban sani ko kuna fahimtar abin da nake so a fahimta yau to Allah madauke kyauta ya kamata atifa ta zama cewa an gina ta akan dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa fi dahdahin min an-nar walaula ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar ah, wa an abi sa'id al-khudri <coughs> radiyallahu anhu annahu haka ne ko na'am annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zukira indahu ammu an ambaci baffansa a gabansa fa qala sai yake cewa la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah ina fatan cewa ceto na yi masa amfani ranar tashin alkiyama fa yuj'al sai a sanya shi fi dhahdahin minan nari a gefen wuta tablugu ka abaihi wadda yadda wutar za ta zama ta zo idan sawunsa wutar za ta zo idan sawunsa ba a can cikinta yake ba amma kuma yadda aka wasafta mana shine wutar ta zo daidai idan sawunsa amma kwakwalwarsa na ta fasa wani ita ce azabar mahabahin minan nar gefen wutar irin azabar ta kenan to ballantana a ce an dilme mutum a ciki a muna roƙon Allah madaukaki ya tsare mu daga aukawa cikin wuta Allah ya ƙara mana ƙarshen tauhidi a zuciya mu so Allah mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsaya akan addinin Allah wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi